To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Kamar kullum kamar kuma yadda aka saba da ni da abokin aiki na Abubakar Adam Funtuwa a wannan rana ta za mu ci Alhamis wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara ta hudu, ga mu tare da Dogon Messi ɗan dambe daga bangaren Arewa. Abubakar dogon misi ma ne mun kai gaba daya eh. dogon misi ka iya zaka iya tsayawa in yi magana da ɗan uwa na tukunna ku da ke saurara ko ba ka ali barka da kasance da kai masu kallo assalamu alaikum barka mu da kasancewa da ku dogon misi muna barka da zuwa na muna barka da kowa da kowa masu kallon mu kamar yadda aka sani dogon misi zai fafata wasa da na Aisha a wannan gida a ranar Lahadi mai zuwa kuma kamar yadda hira ta gabata an ji ta bakin na Aisha ta wato ta bangaren Aliyu da ya tattauna da shi yanzu ko mun zo mu sa dogon Messi a tsakiya mu ji wani tanadi ya yi me zai iya yi gaban shi ya faɗi ya fasa ko ya ake ciki Aliyu ka san kace na Aisha eh. masu kallo mun ƙara wayan musu da kai ka san akwai shagon Aisha shagon yawa shagon autan Aisha to wannan wanda dogon Messi zai fafata dan da shi shine shagon Aisha shi ne shine gida eh, ya ce autan na Aisha wai gudu yake to dan haka gwamma a bashi shagon babban na shi kenan gidan autan na Aisha kenan to yanzu da mai gidan auto nation zai fafata ta ba wara shi ne ba taɓa yi wara ma Allah yadda so Allah ya shi a kafin wannan ka gabatar da kanka ga eh cikakken sunanka cikakken sunana za ga masu kallo eh kada kallon kamera to assalamu alaikum mutanen duniya gaba daya farko dai ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya kawo mu a wannan lokacin muna godiya Allah ya ƙara annabi daraja ni ne dogon messi dogon watan ɗan munza ana kira na da aliyu suna na aliyu na gaskiya ba kowa ya sani ba yau su so dami dan bar shagon aisha babba ba Allah kai mu sanne uwa muna fatan da ku taya mu da addu'a Allah ya yarda ganin cewa wannan shagon aisha shagon nashi ma gudu yake shi ma kuma ba iya zai ba barka annabi Allah ya so yadda mai gidan ma ba zai iya ba mai gidan ma ba iya zai ba gudu ma da gudu suke yi ka kace eh yanda na san dogon Messi eh yanda yake yake gabatar da kansa eh da yanda yake ya zauna kan wannan kasan kamar yanda kowa ya sani da wannan kujerar kasan kowa ya san jarumai ne suke zama eh gaskiya ne amma kai abokan daga jin yanda yake introducing kansa mm. yake gabatar da kansa ba ga alama ba da kisa ba ai dogon Messi ba hmm? wa kike kiran ka ne wallahi ba mai kira da, wanda zai tura wa dubu talatin dubu talatin to kaji dubu talatin yake da <laughs> dogon messi eh. akan ji in dan dambe mukan taɓa nan maji, hmm. idan gaban shi faɗi hmm. kuma kuma na ji gaban kai na harba to amma ba faɗo ba harba me yake zana ta me rai ce ko kuma eh ta hadin mamma san tsoro ba ko na harbin gaba ko mene ya yi yadda ba san shi ba dan gidan bai da waye da dan tsoro waye ya gura ba ku taɓa nan ba da shi ba mu taɓa nan ba ka taba ganin damben shi amma na ganin damben shi kana mun ka shirya wa damben shi yanzu haka duk wani ka shirya wa damben na Aisha dan Allah ya sa ya ji mun farko zan bare shi albarka annabi da kai hira da shagon Aisha ya gama ya gama lokacin da ya dubi wani aji shagon Aisha mun tattauna da shi ba mun tattauna da bakon alkawaji jide mun tattauna da darkon cindo to ku ga ma shagon Aisha tambayar darkon cindo da babu alkawaji ba dogon mai shi a can babu alkawaji shi ma ya fita da gudu ya da sani a gane ni da kake gani na ya me tare shi to ya ce bai ganin mutane ba ana da bai gani ya fita da gudu igiya ta tare shi ce a wannan lijeje to a ba ta ga din da bai gani <laughs> Allah Allah bari mu dawo a irin wannan dambe eh. a gurin mada akwai yan damba da dama waɗanda kake ganin cewa ka ci kamar ka kira karkuncin do hmm. kisa nawa kai karkuncin do ba wani mu kira shi kisa ɗaya maka kisa eh, kisa ɗaya kamar eh, kisa nawa damba nawa kai da shi tsakanin karshe damban mu biyu kenan ya oke kai ka fara kashe ko shi fara kashe na fara kashe tsira ma tsira ma to yanzu baka da bakin ba magana cika baki kenan aliyu kenan ko a gurin ma tunda ai ba fansa eh a ba to ai shi rama kwato wai to yayi kuma Usman ga cewa wai lokacin da garkocin da ya sanyi san kashe haka hagani ai duk wanda ta garkocin da ya sanyi zuwa zai kama shi haka ne <laughs> yaji ko ai ko ba haka ba wanda ta garkocin da ya sanyi ba shi nan ba yaji yaji kama shi haka yawa yaji ko ya sanyi ko ya sanyi me wannan magana take nufi ali wato ni abin da na fahimta eh. shi dogon Messi eh. garkon cindu eh. ka san dai in aka garkuwa da hasadarka ko ba ka san sa dole kace dan damban dan damban kare ko su ma ɗan damban sun yi dan damban ko da ba bangaren su yake ba mm. sun san dan damban ne mm. to abinda da na fahimta da magana dogon Messi har yanzu garkon cindan garkon cindan haka ne rudin ne har yanzu ko har gobe garkon cindan ba dai za a nuna mai lokaci amma wanda wannan ba za a nuna mai da ba za a nuna mai lafiya ba ba za a nuna mai ƙarfi da zafin hannu da iya komai da iya dambe ya fi ka amma me a kasan komai lokaci ba yi bare yi ya tuna shi ya tuna wasu ko ba gaskiya ba na yadda da wannan magana saboda kamar yadda kace ko dan dambe ko waye mm. ya ya da cewa a sarki sarki ne ba amma shi ya san mu ko suwaye fadawa fadawan sarki ne ku na ah. gidan jamawa imana <laughs> to shi da yake gura mada sai ga tunda kan yare yaran sa duka ba wanda ba mu buge ba shi muka zo muka buge ai bai da ba ba ka buge gurin mada ba yo yare yaran su ake magana wai baka bige gurin aka fara ga ga bawon garkocin do mm. kisa takwas Wani mm. garkocin do mm. kisa biyu dogon garkocin do kai shagon garkocin do. ai aljanin garkuwar cindo duk zira garkuwar cindo ba wani tuban bige zira garkuwar cindo ba wani tuban mugun kisa ba shi ma na zo na mai mugun kisa ni ai garkocin do. ya dai da Allah wannan na nufin cewa ba dawo kila a ce martani ne ga abin da garkwancin da yawan autan ɗan banza kuke min ɗaya eh, wallahi Allah ai mun ga mai dama eh. ai in dai zaka bi ka autan dan banza eh. a to Allah yadda kowa ya kayan Allah yadda in ramadan bai bige ka ba kai in baka wuce in ka wuce ramadan ma baka wuce alasan, in ka wuce alasan ma baka wuce dogon mes ka wuce dogon mes ya akwai su yalo babu a wata mamman, akwai irin irin su hangar ko babu musa su ma duk baka wuce su za mu ba rago kaji a ja musu eh wallahi abakar eh akwai wata magana da ban san kila ko shi yana da wani ra'ayin akwai wata magana da Ramadan ya faɗa yace ko kun yayyanka naman gurkon cindo yawa ba ku fanshi ba abin akan abin da ya mutu irin ɓarin da gaskiya shi ne da bai fanshe ba shi da din hmm. ni gaba na yi mawatan dan mun da sha biyu muna na hmm. ina wani magana mun yanka naman garkocin da ne ba mu yanki ba wallahi shi ne bai wuce ba ni iya abin da na garkocin da ma ni na gama da babu shi all duniya ƙarya yake ce akwai wanda ya mai kisan da na mai ɗaukocin da baka ji kwana na biyar ina kama shi yana ce min yaro ne ni yaro ne ni mani ne ni wallahi da muka ci gaba da gaya ma Allah na rantsi da manjan Allah da kanshi ya zo ce mun daura nuna na mi ne. a kwana da shida hmm. to ka gani mu da ma mu ba ma tsafi ba ma asiri ba ma mene amma duk tsabin ka da asirin ka yawan gidan bara bara mu dawo bakar mu dawo kan dan banka da na Aisha me za ka ce ran da za a ce yau ka ga na Aisha ƙasa ko kuma kai ga ka gaban na Aisha ka faɗi ya za ka ji a to a ni ba na fatan wannan an yi na Aisha wannan da aka samu da dambe shi eh? eh to ina tunanin ka gane albarka annabi da alqur'ani ko ba haka ba dan daki da ciki dan daki da dubu ne ko ba haka ba mm. kuma ba mace mai ciki ne ba san me ya ta ba ba mm. amma bi zinallahi Allah ta'ala kamar yadda nake yin wannan kalle in kallo kamar da adai ce kamar yadda aka sa mana wasa da shagon aisha mm. tare barka annabi muhammad yan kallo ku biyo mu a wannan gidan dambe mm. ku biyo mu ku sha kallo mm. allah ya soya da za a nuna mushi na ga sakwara assalamu alaikum wa alaikum sa duka ni ba wai na fi karfin wai in zo in shiga filin ku wani abu ne ba eh. wannan yaron yana da wasa kuma yana da dambe a arewa ko ba haka bane ba mm-hmm. eh a ita rayuwar duniya bin na gaba Allah bin Allah ana tamna aya wurin tsakuwa ta ji tsoro ni ba dan komai nake son wannan yaran mu mutane da dama wa Allah ke mu ya dace a ce a ringa samu wanda yake ganin kunyar su yake jin maganganun su su ga mai gaskiya shi ne Messi kenan eh. gaskiya irin wacce wanda ya kamata ya ringa bin na gaba da shi eh, kai na gaba kai ba wai kamar ni ba haka eh. akwai manyan mu da dama irin wannan wasanni da suke yi ko ba ka bane ba yana cewa an mi kaza an mi kaza irin kasa ita magana zanar gunu ce hmm. wasu na mi haka ne shi kana ji wannan wai yana maganar dan gwado ba maganar wajo ba akan menene dan eh, eh, gwado eh amma kuma zan zo eh. zan samu zamu zama zaka zo kunnan kujira ni wannan kujira ta musamman gaskiya ne masu kallo ah, kamar da gaji ah, wato an ce ah, da ake cewa wannan abu na dan kayan Allah na annabi ne hmm. kamar da ake ganin sakwara ba are ne shi ma hmm. kuma ya zo wajen dogon Messi hmm. ya ce da shawarwari ga dogon Messi musamman daman zai wata ana haɗin gwiwa irin wannan sannan kuma ya ce da wasu jawabai da yake so yi kuma yana da zamu kawo shi a wannan kujera dan mu ji jawabai amma kafin nan mu dawo ga abin da muke tattauna kamar hmm. kamar Abubakar ka eh. san wannan wasa da ba ta tsakanin hmm. dogon Messi da shagon na Aisha a wannan rana a wannan gidan dambe ba shine dambe guda ɗaya wanda za a yi ba akwai damban da kusan zamu iya cewa shine damban da zai dau hankali wanda aka shi dan ba akwai kalubale a ciki aka tura da ne da sakwara eh. ya ce a tura da ne da da sarki garkon cindo ya ce ya buge sakwara sau biyu hmm. sakwara bai taba ko kafa shi ba hmm. da zo na tattauna da sakwara sakwara ya ce bi da bi suke hmm. to kaga wannan batu ne na kalubale wanda kana da bidiyo eh, duka na da bidiyo a bidiyon kafa kisan da yawa sakwara da na sakwaran da na garkon da duk ba wanda nake da shi to alhamdulillah wannan na ce muku kenan kai tsaye Aliyu na ga muku cewa ran Lahadi za a mace aya da tsakuwa domin kuwa a ranar za a yi ta kare mu mu tabbatar kuma ku tabbatar yan kallo mm. lokaci yayi adiyu bari ma mm. mm. a bari tambaye MC Messi a can arewa tsakanin kudu da mada waye baka so ga ambigi kudu eh ko mada waye baka can arewa arewa gidanka ne wa da dan dambe baka so ga ambigi baka so ga ambigi gaskiya ni a gure mada wanda ba na so ga ambigi ina jin koyawa dambe da koyawa mai waye shago ya lura su ba ka so ga an buge shi gaskiya ba na so ga an buge kudu fa bai ba ka so ga an buge shi da kudu wanda ba na so ga an buge mutum ɗaya ne da bagon sari mai muci yana Kano wallahi ba ka so ga an buge shi Allah, Allah a ba shi ba ba shi babban babban mai gidan kenan to amma bara mu da Abubakar menene yasa baka so ga an buge shi a mai lulun akwai wata alaƙa ce wata alaka ce tsakanin ku gaskiya ta mai lulun ina yaro a Kano da na jira rauni ma Allah Allah shi yake wani magani shi kuma na jira rauni shi yake wani kudin na karkare shi wannan eh shi cin ina yaro aka suke yawo da ni sai shi ni Allah ne ma ba shagon shi a harkar dambe kawai dan yankin mu arewa ta sun yi ne ko ba haka ba amma kwala tun ina yaro da ya fara yawo da ni to shi ne kuma shamsu ɗan da ga ai ga inda muke haɗuwa da shi gida a to wannan yaron ya aka yi aka sai shamsu shi ma ya riƙe na hannu biyu a san da ni cikin na fara dambe shamsu ɗin daki ya riƙe na hannu biyu sai ne da na shekara wajen biyar ina zuwa ina kallon ɗan kana na fara dambe an na ɗauko stool na. to masu kallo abin da ke sa muke wannan tambayan shine cewa ko gane cewa an ce ko ina akwai babba sannan kuma akwai kara akwai mutuntawa akwai girmamawa da kake gani kuma in ƙara tabbatar muku cewa wasa ne ba faɗa ba shi yasa muke samun taken wasa mai kama da faɗa wasa ne amma yana kama da faɗa kai ake kake gani ko ba faɗa ba ne wasa ne amma yana kama da faɗa ko da ce wai ce dangerous game eh very dangerous eh. indeed masu kallon mu anan zamu dakata mu je ga wato hiyar ta gaba a lokaci na gaba a madadin dogon Messi da waɗanda suke kwashe wannan bidiyo da kuke kalle shi kamar yadda ku gan shi da Aliyu Muhammad suna Abubakar Adam Funtuwa muke ce muku sai anjima a biyo ma